matasa barkam da warhaka barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ni Rabi da dama. Lahiya lau ke Fanta ke kuma ya wajen A ni ma alhamdulillah Rabi. Dr. Fante mu ka zo mana da shi? To Rabiu za mu fara ne da leko garin agades inda matasa waɗanda suka zo cin rani daga shahohin maraɗi da zandar ke ta koma garuruwansu saboda damana. A cikin takaitaccen rahoton na Lahadi za mu gabatar muku da Abdulsalam Isiya matashi mai aikin sarrafa albarkatun noma. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi idan damana ta iso a garin agadis matasa da dama waɗanda yawanci dama sun hito daga jihohin Zandar ne da na maraɗi sukan barin garin su koma ƙauyukansu. Haka ne fanta suna komawa garuruwan su ne saboda noma. In ji wannan rahoton na Musa Mamman wanda aka fassara muku. A shigar damana ne wa'annan matasa da mafi yawan su ke kankanan sana'o'i a agadis suke komawa ƙauyukansu domin tunkarar ayyukan gona. Ka san lokacin damana in yayi ana so mutum ya koma gida gida a je a yi dan gyare-gyaren gonakai kai a yi shuka in Allah ka ruwa. Kuma yanzu lokaci ya yi ka gani duk ko mama muke yi. Eh za mu je mu dan dafa tsahi aiki. Eh ka san idan damana ta yi aiki dole sai da yara a gurin za a ci gaba da. Wasu matasan sun gwammace aika kuɗi domin a yi aikin kambacin su. Gaskiya ni tsari na yanzu ni matashi ne muna so ne daga nan mu tayi zinariya in mun samu kuɗi mu ringa tura tsayi suna ɗaukar yan aiki can suna musu noma suna kama musu. Yan asalin Agades na ganin wannan tururuwar tafiyar majiya ƙarfi zai yi tasiri ga samun wa'anda za su yi aiki kuma zai tasiri ga sashen tattalin arzikin zaman zamantakewar a jihar. Rabi domin karfafa haɗin kai tsakanin matasan garin Tilaberi, tsarin bunƙasa zaman lafiya wato PCCN na Nijar, tare da ban hannun shawarar matasan garin suka shirya wata muhawara. A wajen wannan muhawara sun kwashe awanni wajen tattaunawa akan tsotsarar ra'ayi da haɗin kai. Ga tsokacin da Jibrila Mummuni ya yi wakilin tsarin shawarar matasan Tilaberi wanda ya yi wa abokin aikinmu Bubakar Umaru. Le débat Tede ba na gunduma Tilaberi wani aiki ne domin maido da matasa jihar Tilaberi su murkushe musgunawa na tsatsauran ra'ayi kuma a sanarwa matasa cuɗaya zamantakewa ta gari a cikin al'umma Wani aiki zai bai wa matasa su tattauna da kyau bisa batun musgunawa na tsatsauran ra'ayi da yaƙi da matsalar tsaro da kuma bunƙasa cuɗayar zamantakewa. Odela. 'yan kwanaki da suka gabata ƙungiyar musulmi ta Nijar ta bayyana cewa an samu kimanin rabuwar aure 600 daga farkon wannan shekarar zuwa watan da ya gabata a garin Zandar ma haka ne. Kowane wata rabi a tankin ana samun kimanin rabuwar aure 30 a wajen hukumomin gargajiya. Bar da in barki da wannan rahoton da abokiyar aikin Zara Bukar ta turo mana. Tun wani ɗan lokaci a Zandara ana fuskantar yawaitar rabuwar aure ya zama koyi a cikin wannan gari na yin aure 'yan watanni wani bi ma na 'yan kwanaki. Duk da hakan ko za ka ga kashe-kashen dukiya wuce kima a yayin sabgar auren. Alƙalan garin zandar Malam Sani Hassan da Malam Isaka sun zayyana cewar kowace sahiya da irin nata zubin rabuwar aure. Ba zan ce muku a shekara ba, don shashen aure muka ɗauki shari'a goma to ina ga bakwai ta aure ce. in an dage ta yi ko hudu su rabu mu samu mu shirya shidda kina ga a kaso goma mun samu kaso hudu mutuwa aure kenan kaso shidda mun yi sa'a mun samu mun Mu a nan kullum sai mun tantance mutuwa aure daya kusan mutuwa aure 28 zuwa 30 a wata. Wasu halayen koti ke kulawa da su, wai shin mike tushen wannan rabe-raben auren? A cewar matasa, muhimman shika-shikan dai su ne ƙarya, son abin duniya ko kuma kishi. Ƙarya na daga cikin mayan dalilai da ke kai mutane ga hanyar rabuwar aure. Abin da ke kwaran mu wata mabiyoci mun yi so samar na zo su zabga mana karya ni ina da gida kaza ina aiki kaza in kika shigo gida na kaza mu karasa da cewar wannan adadin rabuwar aure da ake samu kowace safiya a zandar na nunin rashin sanin darajar aure yanci da yawan da ya rataya ga kowane ma'auracin. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton na ranar Lahadi. Kisan Rabi akwai matasan da bayan sun kammala karatunsu sun fi son su rungumi wata sana'a kafin su samu aikin yi. Sosai ma kwafanta ai daga cikin su akwai Abdulsalam Isiya matashi ne da ya digiri a fannin dabarun sufuri amma ya kama sana'ar sarrafa albarkatun noma. Anise Karim ya ziyarce shi ga rahoton da ya shirya muna wanda aka fasara muku. Abdulsalam Isiya ya mallaki diplomar Master 2 a fannin kayan aiki da dabaru amma domin kaucewa zaman kashe wando ya rungumi aikin sarrafa kayan abinci na gida inda ya buɗe kamfaninsa na kansa. Gaskiya ne muna da diploma ba za mu jiran komi daga wajen gwamnati ba. Na koyi wannan aiki daga wajen wata ma'aifiyata. Nan muna sarrafa magi da ake kira magen ayir, miya mai yaji ta agadas koret. Muna kuma sarrafa alkimon mai inganci babu sinadarin glutamate. Ta hanyar wannan kamfani, Abdulsalam ya ɗauki matasa goma sha biyar aiki. Lokacin da muka kafa wannan aiki yi muna iya yin ciniki na jikka ɗari a yini ina yi wa kaina albashi kuma ina biyan ma'aikata na ɗaya daga cikin ma'aikatansa wata ɗaliba a fannin koyon aiki likita ta yi bayani akan alherin da wannan aiki ke kawo mata alhamdulillah na koyi aiki kala kala a wajen shi duk wata yana biya na har ma ina biya ma kaina ecole da muke yi ta fante kayayyakin matashin ɗan kasuwa sun samu karɓuwa a nan da kuma a gadas ɗaya daga cikin abokan cinikayyarsa da muka tarda a wurin ya ce yana cin daɗin aikin abdulsalam eh na zo sayan arom de wanda ake gai a gargajiyance kamar arom haka wanda aka yi na gida da shine kuma nake amfani a gidana na yarda da ingancin su sosai ta hanyar wannan kamfani nasa gurin matashi abdulsalam isiya shine ya ɗaukaka darajar kayayyaki na gida a nijar da kuma a waje yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da asuma na shina a wasannin guje-guje mai gudun tsere 'yan niger aminatu ne zakaran wasannin ostrava a jamhuriyar czechoslovaki na tsawon metar 200 ta durkushe a gaban 'yar amurka alison felix wadda so da dama ta lashe lambar zinari na wasannin olympic inda ta canye tazarar cikin segonda 22 da ika 22 a wasan kwallon kafa a cikin shirye-shiryen kwambalar ifuwabe da gurin cancantar shiga gasar afirka ta 'yan kasa da shekaru 17 a kasar algeria a shekarar 2023 kungiyar mena ta niger ta yi kunan doki ci ɗaya ko'ina da ƙungiyar efarfe ta togo a ran alhamis biyar ga watan juwan na 2022 a filin ƙwallon kafa na estado omnisport na lome har ila yau a fagen ƙwallon ƙafa amma a afirka wida da athletic club eh, na casablanca shine sabon zakaran afirka a sakamakon gasar zakarun afirka na 2021-2022 karawar ƙarshe ta gasar ta wakana ne a ran litinin tsakanin wida da athletic club da casablanca da alahili na egypt a filin ƙwallo na muhammad sanki na casablanca a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel